zaharan nere ba shi koyi da abinda da ba zai iya ba zuciya ta fi san masoyi wanda ba zai guje ba zaharan zaharan kwaɗayi ko kwaburi mai kare kuzari mai wadatar zuci ba zai zama bai bakin ciki ba A yaƙi sanya tari mai korewa kwari wake ba ta gari bai barcin farin ciki ba aure ne na jari barci mai mishari an waye a washe gari ba a samu kai gaci ba asali mai nagarta wanda shi akan kwatanta mai kyau mai zumunta in bai canja rayuwa ba زهران wannan wani irin mafarki ne haka mai ban tsoro baban rahama fa harbi ne a cikin mafarki fa kashi ne fa gaskiya wannan mafarkin ba alama ce mai kyau ba to amma Allahu akbar ko ba komai na ji daɗin soyayya na da rahama a cikin mafarkin nan ko ba komai na more soyayya da ita zaharan zaharan wannan abin da ya faru da ni a mafarkin in Allah ya soyayya ya ba zai kashe mun ƙarfin gwiwan da nake da shi wurin cimma burina ba in ma abokan gabana ne suka biyo ta wani wuri to sun makara zaharan rai ba shi koyi da abin da ba zai iya ba zuciya ta fi san masoyi wanda ba zai guje ba

yanzu wani ƙarya zan yi wa umma ta yarda cewa ga tsautsayin da ya faru da ni yau kuma allah kaɗai ya san irin dukan da zan sha ga gashi baba baya nan to ko dai na jira sai ya dawo ne in masa bayani kai in kuma bai dawo ba fa na ƙara wa kaina babban laifi a gurin umma wani lokaci sai in rinka ji kamar ba ita ta haife ni ba bai dai in shiga koma me in faɗa mata gaskiya kawai Alhamdulillah kasuwa ya kyau a cika? Na ga kin da hadda tayin kika siyar ne? Dama na gaya miki. In dai kika bar shashanci na kika rike wannan sana'ar, wani lokaci zai taimake ki har ma ki taimaka mana. Wallahi umma ina tafiya ne na haɗu da wasu 'yan makaranta suna sanye da kayan likitanci. Shine abin ya ban sha'awa na a kallon su. Sai wasu ɓata gari suka wabce mun tare. Kika ce wasu ɓata gari suka wabce tare a hannunki? Ban gane ba ki sake nanantawa in ji. Wasu ɓata gari ne suka wabce min tire a kaina suka gudu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dama na san za a rana. Bayan kina dawowa gidan nan ba ciniki, sannan kina so ki kamin asara a cikin dukiya kenan? Duk don in daina tura ki talla kenan? Wallahi umma ba haka bane ki fahimce ni. Gaskiya na faɗa miki. Rantsuwanki na banza rantsuwanki na wofi yau kika soma rantsuwa ne akan ƙarya? dama na san akwai wata kullilliya tun da na so maganin ki da mahaifin kuke zama na san cewa akwai wani magana da kuke yi a tsakaninku amma ba matsala ki jira ni a nan ina zuwa

wake ba ta gari bai barcin farin ciki ba aure ne na jari barci mai mishari an waye a washe gari ba a samu kai gaci ba asali mai nagarta wanda shi ya naga ka fito fiska amurtike sai ka ce wanda aka yi masa rasuwa Me faru? Uh, kaka Atuwa, ni ai da mutuwan aka yi min, da sai ya fiye min kwanciyan hankali akan wannan bala'i da iftila'i da na gani a cikin mafarkina. Amma baki ki haƙuri ba ke nake nufin zaki mutu ba fa, amma da mutuwan da aka yi min, wallahi da sai ya fi min kwanciyan hankali. Yauwa. Wai me kake faɗa ne ban fahimce ka ba, nemi wuri ka zauna kana na kaina. kaka atuwa wannan maganar ba na zama ba ne yawa tsakani da Allah a cikin mafarki ma talauci ba zai daina farautar mutane ba a cikin mafarki ma 'yan hasada ba za su daina bibiyan mutane ba ni da an yi shawara da ni tintini da ba za a haife ni a nan gidan ba yawa amma me yasa ba ai da ya kamata da an nemi shawara na don da an nemi shawara na wallahi ni ba zan amince na fito a nan ba amma abu ne yana faruwa kawai ba ba ba shawara dole duk abin da ya zo maka ka karɓe shi a matsayin ƙaddara kawai ni wannan ita ce kaddara ta kuma ma kaka atuwa ni idan kika dubi zubi na ai san ban yi zubin fita a cikin gidan nan ba yawa don babu yadda za a yi a ce talauci yawa mutane katutu da first class degree dina agric economics and extension amma har yanzu a ce wai babu abin da mutum yake yi kuma ni tun da na tashi a gidan nan na buɗe ido na leƙa bayan gida na ga dogin bishiyoyin zogale guda biyu da itacen tumfafiya daga nan na san na kaɗe daga nan na san ni kam na ya ƙare sai kuma dai mu yi tawakkali da yadda Allah ya yi da mu shi kawai gaskiyar magana. Oh, talauci da hasada ne sa ka fita riganka a yage aljihun rigan ma a yage. eh to ni na na ankara kaka atuwa irin wannan zafin kai da nake ciki ina ma zan gane cewa kayana ya yage ko wani abu to yanzu dai dole kamun na fita je in canza amma dai maganar da na fara yi miki ke kin san cewa wannan maganar magana ce ta gaskiya ake yi yawwa to yanzu na fahimce ka ni dama tun da ka tashi da safe baka tsokane ni ba baka gaya min bakar magana ba sai yanzu yanzu na fahimce ka shi kenan ka fito ka ci min mutunci yadda ka saba. Na gode. Kande, inda faɗa mun akai ba zan yadda ba sai ne musu. Amma gashi na ga komai akan idanuna. Malam wai me yake damun ka ne? Duk lokacin da nake koya wa yarinyar nan tarbiyya, sai kana shige min hanci. Wani irin tarbiyya kike koya mata? na faɗa miki na faɗa miki so tari na faɗa miki ba na so kina tura ya ta talla amma magan kaman kaman magani yana bin kunnuwan ki ne yana shigewa ba kya fahimta to in ba ta yi tallan ba uwar me za ta tsina na min a gida yanzu da na tura ta tallan ai zuwa ta yadda tiran ta dawo shi isa kaga nake mata wannan hukuncin kande kande kande so nawa na kira ki sau uku kande daga yau bana so ki sake dora wa ‘yata talla. Aure nake so na mata, aure nake so ta yi kande. ya ta girma ta yi kyau, me ya rage mata banda aure a tura ta ɗakin mijinta? To asaran da ta mun fa. Asara? Ki haɗa jimillan komai da komai zan biya ki. Zaharan zaharan zaharan na to kaka atuwa kin faji irin iftila'i da masifa da ya same ni a cikin mafarki wannan shine abin da ya faru to in banda abin ka zaharan mafarki ya taɓa zama gaskiya ne mafarki ne fa eh ka yi mafarki kuma ka ɗauki abin da ƙarfi hakan na ya ce abin mafarki ne mafarki bai taɓa zama gaskiya ba. Wato kaka atuwa ba za ki gane ba ne. Ina son rahama, so ba na wasa ba. Ina son Rahama fiye da yadda ke kanki kika ɗauka ko kike tsammani. Soyayyar Rahama ya shiga cikin zuciyata ya yi ƙaƙa gida. To bari in gaya maka, ita wannan Rahaman da kake so ba ka take ba ba saranka ba ce. Kawai ka haƙura da batun Rahaman nan. akwai ƙawata da na yi magana da ita akwai jikarta a ƙauyen Marinewo. Ka je gudun ka same ta ku yi magana, yarinyar tana da hankali nitsatsiya ce. Ka je gurinta ku yi magana ka aure ta, shi ne kawai zancen. What? Haba kaka atuwa. Haba kaka atuwa. Ya zaki min haka. Ni fa da kike ganina, ni fa ba ƙaramin mutum ba ne. ni ba ƙaramin mutum ba ne me yasa ki rena ni ne first class nake da shi digiri a agric economics and extension kuma in je auri wata 'yar ƙauye a wannan ke ma kin san ba abu ne da zai yi ba gaskiya ba zai yi ba yawwa rahama nake so kuma da ita zan seta yau to na ce ba wai me yasa ba za ka auri daidinka ba ka dubi abokanayenka daidai da su suke nema amma kai kace lallai don tsaban buri irin naka ka ɗora ma kanka son duniya kace kai sayar masu kuɗi za ka aura to ita kuma rahama ba son ka take ba yanzu duk aukan da kake yi ba ta san ma ana yi ba kaka atuwa baki gane ba ne ba fa wannan rahamar da kike gani saura kiris sace zuciyarta kiris ya saura kuma kaka atuwa kin ga dai na nemi aiki na nemi aiki na nema na nema duk inda na je ba a dacewa ko baki gane ba ba fa don wani abu bane saboda kyawun kwali na ne first class degree fa nake da shi agri economics and extension kuma ni yanzu kina so wai ni in je in duba wata yar kawarki da kika magana da ita a ƙauye gaskiya ba zai yiwu ba kuma ma kaka atuwa idan kika duba al'amarin nan daga ni fa sai ke a cikin gidan nan kuma ki dube mu dukan mu a gajiye muke ba mu da kausisi kina kallon yadda ake lallabawa ko ba gaskiya ba sannan idan ban yi wannan na yi kokari in breaking wannan record din ba taya mutane za su rayu tsakani dai da Allah kuma ma wannan abin ai na ga cewa sunna bai hana ba ko ba gaskiya ba me yasa ake nema a hana ni abin da sunna ya halatta ai ko ko ko a addinance an yadda ka auri mace saboda dukiyan gidansu ko ba gaskiya ba ai inda don sunnan kake yi da sai dai mu taya ka da addu'a amma kai kana yin shi saboda ka cika burinka ne kawai kullum aka yi magana sai ka ce wai ina da flash clash ina da flash clash flash clash za ku ci idan ka aure rahamat ne ke ba hali mutum yi shawara da shi duk lokacin da aka yi magana ba za ki ɗauko abin alheri idan ganta da mutum ba ni ban gane wace irin kaka ce ke ba ba kya nufin jikanki da alheri sam ni barin tafi majalisa kawai ina ga garan je ne ta kawai duk da na shigo gida idan dai har na tabbatar cewa na ga fiskanta billahi lazi tana dariya tana gurgushi na gidan nan an tsaftace shi to ta samu su yan sallalla a hannunta kawai nan dai ta sa dai ka wallahi ina son ta ne na dai santa amma dai kan halinta nan kan kai irin haka ne sai tunzura mutum ya kara mata duk da cewa ba zan kare ba duba gida kaman babu mace duk datti ko kunya ita ba ta ji ta yi baki Allah ya sauwaka Allah ina santa ne kawai ba ka ba kai halintan nan kan kai ko ya zubi Allah ya sauwaka Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Sannu ba Fatika Sannu Baban na so mu yi magana ne To ina sauraron kiyata Babu wallahi tun da na tashi burina a rayuwa shine na zama likita, na taimaki uwana mata, amma baba tun da na gama sakandare ba ka ƙara kai ni wani makaranta ba. Burinka shine na yi aure, ummata kuma burinta na yi talla. Ni kuma burina shine in zama likita baba. Allah sarki, na fahimce ki. Amma 'yata ina so ki fahimta. A rayuwa, ba abin da ya fi daraja da mutunci na ya ta mace ya wuce ɗakin mijinta amma ba wai ba na so in cika miki burin ki bace yada sai dai wannan karatu da kike magana zaki abu ne wanda yana buƙatan kuɗi kuma ke kin san cewa ba ni da karfin da zan iya cika miki wannan buri naki To shi kenan baba na fahimta, insha Allah zan ci gaba da maka addu'a Allah ya buɗa maka. Hmm. Amin yata, yawwa ina labarin yaron da yake zuwa zance wurin ki. Idan har akwai kyakkyawar fahimta tsakanin ku da shi, to ki sanar da shi cewar ni na ce ya turo magabatansa. Mu tsaye da magana guda. To baba zan faɗa masa. Allah ya miki albarka Atika. Amin. Sannan kuma Atika, dan Allah ki duba gidan nan duk datti a cika idan ki samu lokaci ki dinga share gidan idan muka biye ummanki wallahi za mu ji kunya idan muka yi baki a gidan nan daga zaran ki samu lokaci ki tsaftace gidan ki share shi kamar da kika saba kin ji ko na damuwa ba Allah ya miki albarka amin ba Allah ya miki albarka tashi ki je mm. tashi ki je Allah ne Zaharan rai ba shi koyi da abin da ba zai iya ba. Zuciya ta fi san masoyi wanda ba zai guje ba. ba. a shara ba tsaftace shi. Kamar ba mu ca gidan nan. Don Allah duba. Kai. Zaharan Zaharan Ah Rahama ina fata dai babu wata matsala ku? Ba wata matsala abba, sai dai akwai wani yaro mai shegen naciyan tsiya. Ya biya fitine ni, amma dai umma ta yi maganinsa. That's good. Ta faɗa mini, saboda haka wannan eh, mataki da kuka ɗauka na tackling wannan issue a gaskiya na ji daɗin su matuƙa don ba zan lamunci in ta ƙoƙari ina planning rayuwanki wani shaidani zaune gari banza ya zo rusa mai tsari cikin ɗan ƙaramin lokaci ba ba zan lamunci wannan ba insha Allahu abba ba abin da zai faru na san zuwa yanzu ya lenin laifin ɗinsa sa'an nan ma na ga kwana biyu bai zo ba ai umman ki ta ce min har nan kofar gida ake zuwa to ina addu'ar kada wata rana Allah ya san har shi a wannan kofar gidan wallahi sai ya yaba aya zaki zai san kuma ko ni wane ne yawwa Zaharan, Zaharan, Zaharan, Zaharan, Abba, bari shiga da To, ba da Shiɗan yaro kawai. Eh, abin yayan mutane ba da riba rana. Wannan ai matsala ce. Hi. Dan Allah da wani ke magana. Na ga an tura min sako ta lambar nan ba suna. Eh, Zaran dinki ne. What? Zaran? Zahara. How manage? Ta ya kai ka samu ta? Zahara. A ah, haba haba rahama ai ba abun mamaki ba ne tunda ina kaunar ki. Ni da yanzu dan Allah dan ne ke hakuri ki bani dama. In zo gidanku mana an jima mu tattauna. Ok, za ka iya zuwa. To, to, to, to shi kenan. Thank you. Eh, sai na zo. Yawa. Eh. Zaharan rai ba shi koyi da abin da ba zai iya ba, zuciya ta fi san masoyi wanda ba zai guje ba. Ina gaya muku. yanzu na gama waya da ita rahama kenan yau kam ta amince na je gidansu mu je mu yi magana a'a zaran kar mu yi haka da kai na san ka ba sanin yau ba in ka fara zabga ƙarya ko tsoron Allah baka ji ato faɗa masa gaskiya kam ya za a yi ma yarinyar da ko kula ka ba ta yi zaka ce mana kun yi waya da ita ta ina ma ka samu layinta har zaka ce ta ce ka je gidansu Oh, ok, ok, na fahimta. Wato ku dai koyaushe sai kun fito da bakin cikin ku a fili. Daman na san ba za a rasa ‘yar guntun hasada da take cikin zukatanku ba. Allah ya tona asirin ku. Kuma da kuke magana ni ai haƙiƙanin gaskiya na ke na yanzu na gaya muku. Samun nan fata kuma wani abu ne? Comrade Zaharan ne fa. Ni ne. Kuma idan ba ku yadda ba, an jima sai ku shirya mu je ku ga nan ma idon a to shi kenan an zo wurin an zo wurin Allah ya kai mu anjuma amma in hakan ta faru gaskiya zan yi matukar yin mamaki lalle kam in dai har hakan ya kasance mutumi na zan tinjina maka haka ne mutumi rana ba ta kariya. wallahi kuwa to bakin cikin ka shi zai kashe ka ni dai na ni dai na samu nasarar tafiyan to Allah ya tabbatar mana da gaskiya Allah ya tabbatar da alƙai. za mu je mu gani za mu je Allah kai mu anjima. Acika! Atika! Na ma. Zo nan ma. Wai Atika wace magana da kike da mahaifin ki ɗazun? Ba komai. Karya zaki ki min kenan? Ni fa fi ce. Bai kamata ki ɓoye min komai ba. Dama mun yi magana da shi ne na ci gaba da karatuna da kuma burina na zama likita. To sai ya ce min ba shi da hali kawai na fitar da miji ya aura mu. Ke kuma sai ka ce mai Eh na amince, amma ba har raina ba, don burina shi ne na zama likita. wannan shine ne mafarkina. to hakan ma kin yi daidai ba komai zan mai magana amma ni da za ki rike wannan tallan rika ɗan tara miki ‘yan kuɗi kaɗan kaɗan sai in sa ki a makarantar da gaske umma eh mana ai abin dabara ce ke kan tashi ki tafi zan mai magana Kin san wata ba ki san wata ba. san yadda za ki yi dabara irin taku ta mata ki fa ne ina sauri yanzu alhaji jafar yana jira na ramta shi unguwa da shi dama ina da magana da kai to bismillah ina sauraron ki dama ɗazin ɗin na yarinyar take tabbatar min da cewa maganar auren nan ta shirya ba burinta shine ta ci gaba da karatun likitancinta ita atika ce ta faɗa miki haka da bakinta? sai ita ta gaya mun. To ani ma ɗazun da muka yi magana ta fahimtar juna da ita. Kuma ta tabbatar min da cewa duk abin da muka tattauna a shi take ta yi biyayya akan haka. Anya, anya ba kaji kika yarinya na ba kuwa. Kamar ya kage. In kana ganin ƙarya na mutuntana ba sai ka tambaye ta ba. To, shi kenan. ya tsare ya dawo lafiya. Salamu alaikum. Waye! Zara ne. Jahat, jahat, jahat, Haji Zaharan, Haji Zaharan. Haji Zaharan, Haji Zaharan. Ah, ah. Yau ah, Tabbata man Hajiya tana tsammanin zuwanka. Zaharan, Ban gaya muku ba. <laughs> kai kuma ai dama na sha gaya ma ka kiyayi ranar da reshe za ta juya da mujiya yawa gari yawa ya ni ne ina da kanta tace in mun zo ka bude gate kai dama kana tsammanin ni ba za ka nemi alfarma na wani lokaci ba a zahiri kaga zaran kai hakuri abin da ya wuce ya riga da ya wuce ba ku san wannan mutumin da yake kallo akwai damar da ta ce a ajiye kun kun zo sai kake bata lokaci mu je mana ya hazara ya ya ya ya samu su nan ya ya ya ya ya ya ya ya ni ya ya gaskiya zaharan ka yi matukar bamu mamaki ba mu taɓa tsammanin za ka yi gagarumin nasara irin wannan ba gaskiya ne sharukan baban soyayya na jinjina maka shikenan fa yanzu ka ya cika na auren 'yar gidan masu kuɗi ai daman na sha gaya muku zan ba ku assignment hmm? okay. na sha gaya muku cewa matsoraci baya suna a soyayya. Oh Zahra Zahararre ba shi koyi da abin da ba zai iya ba Zuciya ta fi san masoyi wanda ba zai guje ba ah.